إن الله بالغ أمر أيها المسلمون شرع الله الصيام لتهذيب النفوس وتزكية الأخلاق لتهذيب النفوس وتزكيتها وتنكيتها من الأخلاق الرذيلة وتحليتها بالأخلاق الكريمة شرع الله الصيام ليكون تذكرة للعبد وعظة له وسببا لإقباله على طاعة الله واستنقاذه من غفلة وليكون هذا الصوم كفارة لما مضى من الذنوب بتوفيق رب العالمين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر إنه جنة وهاجز بين العبد وبين معاصي الله كلما هم بخطيئة تذكر نفسه أنه سائم فدعاه ذلك إلى الإعراب أما حرم الله عليه أيها المسلم أيها السائم أيها السائمة الصوم جنة لك جنة من عذاب الله جنة عن محارم الله وقاية لك عن الوقوع فيما حرم الله عليك أيها السائل فالزم آداب الصيام لتكون من الصائمين لتكون من الصائمين حقا أما الصيام لأجل ترك الطعام والشراب والنساء ولكنه لتهذيب الأخلاق لتهذيب السلوك لإعداد المرء الإعداد الصحيح ليسير في حياته على منهج قويم وخلق فاضل أيها السائل أيها السائمة إن من أهم الأمور الصلوات الخمس فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام فلازمها أيها السائم فلازمها أيها السائمة لازمها في وقتها وأدها مع جماعة المسلمين في المساجد ولا تكن من الغافلين عنها كم من الصائمين من ينامون عن عدة صلوات ويضيعون الجماعة ويحملون الوقت ولا يعلم أولئك أن ما وقعوا فيه اسم عظيم ومنكر كبير كيف يسوق لك أن ترضى لنفسك بأن تكون سائما والصلوات الخمس قد ضيعتها واستخفت عنها وأقللت من شأنها سئل ابن عباس رضي الله عنهما أمن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يحضر الجمعة والجماعة فقال ابن عباس هو في النار فاحذر أي فاحذر أيها الصائم فاحذري أيها السائمة التعاون بالصلاة لا في رمضان ولا في غيره حافظ عليها واعتني بها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وبين وعيد المتخلف عنها والمستهزئين بها يقول تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا في السائم وقت السائمة إن الثوم يهليك بالأخلاق الكريمة ويبعدك عن الكذب والقول الزور والغيبة والنميمة والخوض مع الجاهلين والسفه, والسفه مع, مع أهل السفه أيها السائم أيها السائمة اجتنب تلك الأخلاق الرذيلة فلا خير فيها للسائم ولا لغيره ولكن حرمتها في الثياب أشد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ليس لله مراد في ترك طعامك وشرابك إذا لم يحملك على البعد أما حرم الله عليه فالكذب حرام في رمضان وفي غيره ولكنه في حق السائم أشد حرمة ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعظم الكذب عباد الله الكذب على الله في أن الله أحل شيئا والله ما أحله أو أن الله حرم شيئا والله ما حرمه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عليم المفتون والمخبرون عن الله خلاف الواقع هؤلاء آثمون وهؤلاء ظالمون لأنفسهم فالكذب على الله من أعظم الكبائر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ثم الكذب على رسوله وفي الحديث عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أيها السائل أيتها السائمة اجتنب قول الزور اجتنب شهادة الزور فاشهد بالهلق الذي تعلمه وابتعد عن الشهادة الباطلة سواء شهدت للإنسان أنه مستحق وهو غير مستحق أو شهدت له بانقطاع مال امرئ مسلم وهو بذلك من أنواع الشهادات الباطلة التي تعلم حق التي تعلم حقا أنها خلاف الواقع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أيها المسلم أيها المسلمة أيها السائم أيها السائمة اجتنب الجهل والجهل معاصي الله وكل الأخلاق السيئة أيها السائم أيها السائمة كن متخلقا بالعلم والأناة أعرض عن الجاهلين واعلم على السفهاء والغاوين وتدرع بالصبر والعلم فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم وإن ثابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ سائم يذكره بأن المانع له من إجابته كونه سائما والصوم يمنعه من اللغط والأقوال السيئة ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر يبتعد عن كل قول رذيل كل قول سيء وكل قول فاحش وكل عمل سيء يبتعد عن بثاءة لله تبارك وتعالى إذا سفه عليه سفيه وانتقسمه وانتقسه جاهل قال له إني امرؤ صائم فصومي يعجبني ويمنعني أن أخوض في الباطل أو أن أخوض في السفن أو أن أقول السفح يقول تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم احذر أيها السائم احذري أيتها السائمة الغيبة ذكر أخاك بما يكره في خل في خلقه أو خلقه ابتعد عن ذلك وإياك وإياك أن تغتابه وتنتقص عرضه فإنك إن قلت فيه ما فيه فأنت مغتاب له وإن قلت فيه ما ليس فيه فأنت من الباهتين له واهذر أن تسعى بين الناس بالنميمة وأن تنقلها بين الناس على وجه الإفساد بينهم وابتعد بعضهم عن بعض فتلك من كبائر الذنوب ولا تطع كل حلاق مهيب هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أيها السائم أيها السائمة كن على هذه الأخلاق الكريمة مستعينا بالله مستعينا بالله سائرا عليها ليبقى لك ثيابك أوفر ما يكون تلقاه يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في مهتم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعل بداية شهر رمضان بداية خير لنا اللهم اجعل بداية شهر رمضان بداية خير لنا نسألك فيها فلاح الأحوال والثبات على الإيمان والطاعات وأن تبلغنا نصيبا من فضل الشهر الكريم اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين وأذكنا فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك وحفظنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان شهرا تملأ فيه الفرح قلوبنا وتفرج فيه قلوبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك منيبين وزحزحنا فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المذلين اللهم اجعل ثيابنا فيه ثياب الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين ونبهنا فيه عن نومة الغافلين وهب لنا أجرنا فيه يا إله الأولين واعف عنا يا عافيا عن المجرمين اللهم اجعلنا من من العبادك من العبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعل فيه أي في ايامنا مبارك اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين القائمين طوال الشهر الرمضان المبارك اللهم اعنا في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبنا فيه من افواته واثامه وارزقنا فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا رب العالمين اللهم احفظنا اللهم احفظ وطننا من الأعداء في كل وقت وحين وردهم على اعقابهم ولا تجعلهم منصورين يا رب العالمين ربنا إننا نستودعك بلادنا وأهلنا ونستودعك أهلنا وأماننا وأن تحفظ أمننا ربنا إننا إنا نسألك أن تحفظ أرضها وسماءها وليلها ونهارها احفظها يا ربنا من كل ظالم يريد السوء بها ربنا احفظنا وانصرنا وارفع رايتنا وأئلنا يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك أوطاننا وأهلها وشبابها وأطفالها ورجالها ونساءها وأموالها احفظها يا الله يا من لا تضيء إن عندك الودائع ربنا احفظ أمن أولادنا وحفظ ولاة أمرنا وعلماءها وشبابها وجيشها ورجالها والصالحين من أهلها ربنا احفظ بلادنا من شر الأشرار ربنا اجمع كلمة شعبنا على الحق والنصر والعزة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيدنا بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ لنا الجنانة السالحة التي تعينه على الخير يا رب العالمين اللهم ألطف بأوتاننا وأهلها اللهم ألطف بأوتاننا وأهلها اللهم حافظهم بحفظك واقلعهم برعايتك وحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أجل لنا الفرج اللهم أجل لنا الفرج اللهم أجل لنا الفرج وأرح العباد والبلاد يا رب العالمين وأرح العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا يا تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا بلادنا الغالية من كل سوء وأن تديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن توفق قائدنا لكل ما تحب وترضى اللهم اكتب لهذه البلاد كل الخير اللهم اكتب لهذه البلاد كل الخير اللهم اكتب لهذه البلاد كل الخير وسدد الرأي يا حي يا قيوم واجمع الشمل يا رب العالمين ووفق قادتنا وكلهم عونا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ جنود الوطن اللهم احفظ جنود الوطن وسدد أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على أعدائك اللهم إنا نستودعك جنودنا برا وبحرا وجوا فحفظهم يا من لا تضيء ودائعه يا رب وفق جنودنا لما تحب وترضى ولما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية بومي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bar mu akan nasihohi ga masu azumi kudubar ta fara da gode ma Allah godiya mai yawa masu albarka kamar yadda shi ubangiji yake so ya yadda muna shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda daya wanda bai da abokin tarayya nan muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne Allah kai tsira bisa wannan manzo tare da alayansa da sahabbansa da sallamawa mai yawan gaske har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa wanda zai ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani Allah mai kaiwa matuƙa ne cikin al'amarinsa ya ku musulmai Allah ya shar'anta yin azumi domin ya rene zukatan mutane ya musu tarbiyya da tsarkake su da tsarkake musu ɗabi'unsu dawo kyawawa kuma domin ya yi tarbiyyantar da wato zukatansu ya tsarkake su ya tsarkace su daga ɗabi'a wacce marasu kyawu sannan ya adurta ta da ɗabi'u waɗanda suke masu karamci da girma ya ku bayan Allah Allah ya shar'anta azumi a kanku domin ya zamanto tunatarwa ga kowane irin bawa kuma azumin ya zamanto wa'azi gare shi Masa'annan annan azumin ya zamanto sanadiyar fuskantar su zuwa ga Allah da yi masa bima Allah da'a sannan kuma da neman tsari kuma tsabe shi daga cikin marakana domin ya kasance wannan azumin ya zama kafara a gare shi daga abubuwan da suka wuce na daga zunuban da ya aikata wannan da muwafakar ubangijin talikai zan tsira yana cewa salloli guda biyar wato juma'a da wata juma'ar da kuma ramadana zuwa ramadan suna kankare zunuban da ke tsakaninsu matukar dai ɗan adam ya nisanci manya-manyan kaba'irai da ku bayan Allah ku sani cewa azumi garkuwa ce kuma wani ijabi ne wanda ke sha makance tsakanin bawa da ayyukan saba mashi Allah baraka wa ta'ala duk lokacin da kai burin aikata wani zunubi za ka tunatar da kanka cewa kai da yin azumi ne wannan zai jawo ka zuwa ga bijire ba dukkan wani abin da Allah baraka wa ta'ala ya haramta maka a cikin rayuwa ya kai dan uwana musulmi ya ke yar uwata musulma ya kai mai azumi ya ke wacce take azumi lalle ki sani azumi garkuwa ne lalle ki sani azumi garkuwa ce kuma garkuwa ne daga azabar Allah baraka wa ta'ala garkuwa ce da take kare dan adam daga abin da dan adam din Allah ya haramta masa sannan kariya ce a gare shi daga barin afkawa cikin abin da shi Allah ya haramta a kanka ya kai mai azumi ya ke mai azumi lizumci ko kalazimci wato ladubba na yin azumi domin ka kasance cikin masu yin azumi na gaskiya shi azumi ba wai barin abinci da abin sha da kuma barin saduwa da iyali ne kadai ba ma azumi ya zo ne domin ya yi rinan wato ɗabi'un mutane ya gyara su ya kuma tsara su cikin tsarin da ya dace wanda Allah yake son ya gansu a ciki ya kuma tadade su tanadi wanda yake ingantacce domin dan adam ya tafi a cikin rayuwarsa akan tsari wanda yake dawwama mai kuma tabbatacce da kuma ɗabi'u waɗanda suke masu falalar gaske ya kai dan uwana mai azumi ya kai yar uwata mai azumi yana daga cikin muhimman al'amura da dan adam zai kiyaye a cikin wannan azumi sallolinsa guda biyar domin ɗaya ne daga cikin rukuni na musulunci na biyu a cikin rukunan musulunci saboda haka ya kai mai azumi ya kai mai azuma da azin azumi kilizimci ko kuma kalizimci wato yin sallah a kan lokacinta kuma ka ba da ita a cikin jama'a wato cikin jam'i sannan a kowane irin masallaci kana iya a yi jam'i tare da kai kada ka zamanto cikin waɗanda suke kanannu daga barin yin sallah da yawa za ka samu wasu masu azumi suna bacci akan wasu salloli ba sa tashi su yi sallar cikin jama'a suna togarta sallar jam'i sai dai su kwanta su ta bacci suna kuma zubar da lokutansu ko lokutan su a banza wa ba su san cewa wannan abun da suke yi suna afkawa cikin zunubi ne mai girma ba kuma wani abin ki ne wanda yake mai girma ta yaya za ka zamanto ka yardan kanka, wato ka kasance cikin masu azumi amma kuma salloli guda biyar kana tozarta su kana wulakantar da lokutan su kana kaskantar da darajar su an tambayi dan Abbas Allah ya dade shi yake ake ce masa an tambaye shi akan mutumin da yake azumi da rana yake kuma nafilar dare amma baya halartar sallar jam'i da sallolin azhar ko asar da sauran salloli kuma baya zuwa juma'a sai dan Abbas ya ce wannan dan wuta ne dan haka ka kiyaye dan haka ki kiyaye ya kai dan uwana musulmi ya kai uwa uwata musulmi ki ji tsoron wato wulaƙantar da sallah ki ji tsoron wulaƙantar da sallah ba wai a cikin ramadana kaɗai ba ta waje da ramadana ka ji tsoron wato wulaƙantar da sallah ka kiyaye sallah ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a kanta Allah ɗin zai taimake ka ƙur'ani yana cewa ku nemi taimako na Allah ta hanyar yin haƙuri da kuma yin sallah domin sallah ta kasance a bace mai girma akan waɗanda suke masu tsoron Allah su ne waɗanda suka sakankance za su gamu da Allah za su mutu a tayar da su a yi musu hisabi kuma sun san cewa su masu komawa ne izuwa ga Allah su ne waɗanda Allah yake ba da umarnin yana cewa ku kiyaye salloli guda biyar da muka ɗora muku da wato da sallah ta tsakiya wanda ake cewa sallar la'asar kuma ku tsaya a wajen Allah kuna masu kaskantar da kai Allah ya bayyana azaba ko kuma wa'adi mai na barazanar azaba mai girman gaske mai tsanani ga waɗanda suka zamanto suna jinkiri wajen zuwa sallar jam'i kuma suna izgili da ita ubangiji yana cewa za a maye bayan ku bayan kun tafiya manzan Allah da sauran wasu bayan Allah waɗannan da za su maye su zamanto halifofi a bayan ku za su rinka tobartar da sallah za su bi sha'awar rayuwar duniya ubangiji ya ce da sannu zan jefa su a cikin wani kwari wannan kwari yana cikin wutar jahannama wanda ake kiransa gayya ya kai dan uwana musulmi ya kai yar uwata musulmi lalle ki sani cewa shi azumi wato yana adanta ki ne da ɗabi'u masu kyawu yana adanta ka ne da ɗabi'u masu kyawawa saboda haka ka nesanci yin ƙarya ka nesanci kiran ƙarya ka nesanci shaidar zur ka nesanci mimanci, ka nesanci giba ka nesanci wato kutsawa wato cikin waɗanda suke jahilai waɗanda suke waɗanda suke abubuwan da ba su dace da shi Allah ba ka nesanci wauta a cikin ibadar Allah ka nesanci rena dokokin Allah tabaraka wa ta'ala da wannan za ka iya rabauta ya kai uwata mai azumi ya kai ɗan uwana mai yin azumi nesanci waɗancan ɗabi'u muna na da muka ambata waɗanda suke kayan da darajar azuminka babu alheri a cikinsu ba alheri a cikin waɗannan abubuwa ga mai yin azumi haka nan waje da azumi ba su da alheri ma a musamman ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsananta haramcin su kwarai da gaske a cikin wato azumi wanda haka ya faɗa cikin hadisi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yana cewa wanda duk bai bar maganar ƙarya ba da yin aiki da jahilci Allah bai da buƙatar wato yin azumin wato ko ya bar abincinsa ko ya ci abincinsa sa duk ɗaya. ma'ana Allah ba shi da wata buƙata cikin barin abinci da yayi ba shi da wata buƙata cikin barin abin sha da yayi domin kuwa ai azumin bai dauke shi akan abin da ya kamata ya dauke shi ba ya zabanto cewa azumi bai hana shi aikata aikin haram ba wato abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mafifici wato ƙarya haramun ce a cikin Ramadan da kuma waje da Ramadan babu shakka girman haramcin ɗinta kuma ya fi ƙarfi a cikin watan Ramadan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirda don ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah shi mai ƙarya ne ya kai bawan Allah ka sani ƙaryar da tafi kowace girma ita ce ƙarya akan Allah wato ka faɗi Allah ya halatta kuma bai halatta ba ko kuma ka ce Allah ya haramta wato bai haramta ba kuma ubangiji yana cewa kada ku rinka faɗi da harsunanku abinda kawai harsunanku suka wato suka siffanta muku ku rinka cewa wannan halal ne wannan kuma arabun ne domin ku kago ƙarya a wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce waɗanda suke kago ƙarya a kansa ba sa rabauta ranar tashin alkiyama kuma dan jin daɗi ne dan kaɗan sannan suna da azaba gobe kiyama wacce take mai raɗaɗi mutanen da aka jarabce su waɗanda ake jarabtar su da bada labarai ba tabbata ba misali masu rubuce-rubuce a cikin abubuwa na facebook ko na wasu abubuwa waɗannan an fitile su da yaɗa ƙarya watakila waɗanda ba su tabbatar ba waɗannan manzo Allah ya ce a gaya musu masu sabo ne kuma suna da laifi kuma sun zalunci kansu da kansu karya akan Allah yana daga cikin manya-manyan kaba'irai ubangiji yana cewa babu wanda yake zalunci tamkar mutumin da ya kago ƙarya ya jingina mashi Allah baraka wa ta'ala ko kuma yace an masa wahayi alhali ba a yi masa wahayin komai ba ko kuma wanda yace zai saukar da wani abin da yake da kwatankwacin abin da Allah baraka wa ta'ala ya saukar ban da wannan sai kuma ƙarya akan manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle ƙarya a kaina bata zamanto kamar ƙarya akan wani mutum ba wanda duk yayi ƙarya a kaina da gangan to ya shirya zaman sa cikin wutar jahannama ya kai mai azumi ya ke yar uwa mai azumi ne sanci faɗan kiran ƙarya baka ji ba baka gani ba ka tsiriyo wannan ƙaryar ka faɗa ka ne sanci shaidar zur ka yi shaida akan abin da yake gaskiya wanda ka san shi cewa gaskiya ne ka nesanci shaida akan barna sawa'un wannan shaidar da kake akan wani mutum ne ya cancanci wani abu ko kuma kana shaida akan wani wanda bai cancanta ba ka tsayar da shaidar ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ka yi shaida ne akan yanke wata haƙƙin dukiya za a kwace daga wani a da ita ga wani lalle ka sani waɗannan suna daga cikin nau'in manya-manyan shaidu waɗanda suke na barna kuma Allah ta baraka wa ta'ala zai tambaye ka gobe kiyama ka sani cewa idan wannan ita ce ɗabi'arka to kana da ɗabi'a wacce take ɗabi'a maras kyawu lalle ne idan za ka yi shaida ka ba da shaida ta zamanto ta gaskiya ubangiji yana cewa sai waɗanda suka yi shaida da gaskiya kuma suna da sani ya ke yar uwata mai azumi ya kai ɗan uwana mai azumi nesanci jahilci jahilci shine sabon Allah a cikin wannan wata wanda ya saba ma Allah yayi jahilci cikin wata ɗabi'a da ta zamanto mummuna ma'ananta jahilci ne a cikin wannan wata ɗin. ya kai ɗan uwana mai azumi ya ke yar uwata mai azumi kasance mai ɗabi'antuwa da haƙuri da juriya da kuma bin abubuwa a hankali ka bijire ma dukkan wani jahilci ka yi haƙuri akan wawaye da waɗanda suke halakakku waɗanda za su zage ka ko su maka mummunar magana nan kuma tarbiyyantar da kanka da yin haƙuri da jinkirtawa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan wani mutum ya zage ka ko ya ɓace ka ko ya faɗi wani abu ka ce masa lalle kai mai azumi ne ka tunatar da shi akan cewa abin da ya hana ka kama yadda amsa akan abin da yake fari, kasancewar ka kana mai azumi ne saboda haka azumi shi ne ya hana ka daga yasassun magana daga maganganu waɗanda suke munana daga ashare ashare da giba da annamimanci da faɗan abubuwan da ba su dace ba shi yasa manzon Allah yake cewa idan nunin ɗayan ku na azumi ya zo ma ɗayan ku kada ya yi jima'i kuma kada ya rinka faɗan yasassun maganar da ba su da wato matsayi a cikin shari'a watakila ma suna jawo masa babban zunubi ka nisanci dukkan wata magana da ɗabi'a wacce take mummuna ka nisanci dukkan magana gummuna ka nisanci dukkan magana ta alfasha ka nisanci dukkan wani aiki gummuna ka nesanci waɗannan abubuwa duk wani abun da zai nesanta ka daga barin yi Allah da'a ka nesance shi ka nesanci yin wauta a cikin dokokin Allah shi ne ruga shar da ihu da kururuwa babu dalili babu komai wato kana takaita kana wato kana kana da wasu mutane saboda jahilcin da kake da shi babu shakka manzon Allah ya ce idan kana azumi aka yi maka irin wannan to kada ka mai da martani ce ni mutum ne mai azumi azumi na shi ne ya tsare ni shine kuma ya hana ni daga in kutsa cikin mutuncin mutane ko kuma in kutsa cikin abin da yake wato na barna bangiji ya umarce ka ya kai bawa ya ke baiwa da cewa ki tunkude ko ka tunkude dukkan wani abin da aka yi maka mummuna ka tunkude shi da kyakkyawa idan ya kasance tsakaninka da tsakanin wanda ke kinka to idan ka rama da kyakkyawa zai zamanto kamar wani aboki wanda yake daɗi a gare ka babu waɗanda suke sifantuwa da irin waɗannan sifa sai waɗanda suke da haƙuri mu babu waɗanda suke samun irin wannan hali a cutar da su sannan su biyar da abu mai kyau sai ma'abota babban rabo a wajen shi Allah ta baraka wa ta'ala ya kai dan uwana mai azumi ya ke yar uwata mai azumi ne sanci giba wato shine ambaton wani mutum da abin da baya so halitta sawa'un a cikin halittarsa ne ko a cikin ɗabi'unsa ne waɗannan ɗabi'u ba abin da suke jawo sai asara a cikin rayuwa na aneka da gibar mutane na aneka da gibar mutane na aneka da takaitar ko cutar da mutuncin wani ko shiga mutuncin wata babu shakka idan kai irin waɗannan maganganu idan ya kasance mutumin da aka yi maganar a kansa yana da irin wannan halin to ka yi giba idan ku ya kasance ba shi da irin wannan halin to ka yi masa buhuta Shi ne ta yi kiran ƙarya ya kai dan uwana mai azumi ya ke yar uwata mai azumi ka ji tsoron yin aikata aiki a tsakanin mutane da yawo da annabimanci ka ciri magana a nan tsakanin mutane ka je ka bata wancan ka je ka bata wancan ka tura wancan a bisa fiskar barna da kawo fasadi a tsakanin mutane ka nisanci irin waɗannan abubuwa a tsakanin mutane wannan irin ɗabi'a tana daga cikin manya-manyan zunubai ƙur'ani yana gaya maka yana cewa kada ka bi dukkan wani mai yawan rantsuwa wulakantacce mai yawo mai zunɗe mai yawo da annamimanci mai hana aikin alheri mai shishigi da dokokin Allah mai yawan aikata zunubi ya kai dan uwana mai azumi ya ke yar uwata mai yin azumi ta kasance akan ɗabi'u waɗanda suke masu girman daraja A nemi taimako a gurin shi Allah ta baraka wa ta'ala ka tafi akan irin waɗannan hali domin neman azumin ka ya zamanto azumi ne na Allah da manzansa kuma wanda ya cika dukkan wasu sharadi ka tuna ranar da zaka gamu da Allah a ranar tashin alkiyama ranar da Allah ke cewa ranar da zaka samu dukkan abin da ka aikata na alheri halarci tili a gabanka kuma haka nan za ka yi burin mummunan aikin da ka aikata ina ma ya kasance tsakaninka da mummunan aikin ka ya zaman to wato fage ne mai nisan gaske wanda ba aikin ka bane ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya umurce ku yana cewa lalle Allah da mala'iku suna salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma su imani ku yi wa manzon Allah salati tare da sallamawa Allah kai tsira a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa gaba daya har zuwa ranar sakamako Allah ka wayar da musulunci da musulmai Allah ka wayar da musulunci da musulmai ka kirkakar da kafirci da kafirai ka taimaki bayinka masu ɗayan ka ya Allah ubangiji muna roƙonka ka amsa ya Allah muna roƙonka ka sanya farkon Ramadan ya zama to farko ne na alheri a gare mu ya Allah muna roƙonka ya Allah a cikin sa kyautatuwar halayyar mu ya Allah muna roƙonka kyautatuwar tabbatuwar mu akan yi maka da'a da imani ya Allah muna roƙonka ya Allah ka isar da mu dukkan wani babban rabo da kake bayarwa a cikin wannan wata ka isar da mu gare shi ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sanya watan nan na Ramadana ya zamanto wani babban rabo ne a gare mu daga dukkan wani alherin da zaka sauka a cikin wannan wata da kyautar ka. da ka ya Allah kai ne mafificin masu kyauta Allah muna roƙonka ka dandana mana zaƙin ambatanka ya Allah cikin wannan wata ka dandana mana sauƙi wato godiya akan ni'imar da kai mana ya Allah ka tsare mu ya Allah da tsaronka a cikin wannan wata ɗin, da kuma bayan wannan wata ɗin domin kai ne mafi tausayin masu tausayi ya Allah muna roƙonka ka sanya wannan wata mai albarka ya zamanto wata ne wanda zai cika zukatanmu da farin ciki ka zukatanmu zamanto da farin ciki ka yaye mana dukkan cikin wani bakin ciki da damuwa ya Allah dukka yaye mana ya Allah ka azurta mu a cikin wannan wata da dukkan alherin da kake azurta bayinka ya Allah ya Allah muna roƙonka cikin wannan wata din ka sanya mu cikin bayinka salihai nagartattun bayin Allah masu kaskantar da kai gare ka masu neman gafara gare ka masu kusanta zuwa gare ka ya Allah ka sanya mu masu dogaro gare ka ya Allah ka sanya mu masu rabautuwa a gare ka ya Allah ka sanya rabo da kusantar ka ya Allah a cikin zukatanmu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka nesanta mu daga azaba duk wani abin da zai jawo shi fushinka ya Allah ka nesanta mu da shi ya Allah Allah ka taimake mu akan yin azumin wannan wata ka taimake mu ya Allah akan tsayuwar wannan wata din wato tsayuwar dare ya Allah da mawafakar ka ya Allah ya mai shiryar da batattu Allah ka shiryar da mu ya Allah ya Allah muna roƙon ka ka sanya azumin mu ya zamanto a cikin wannan wata azumi ne na masu azumi ka sanya tsayuwar mu tsayuwa ce irin ta masu tsayuwa wadda ka yarda da su ya Allah ka faɗakar da mu ya Allah daga baccin da zai cutar da mu ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka ba mu lada a cikin wannan wata ya ubangijin talibai alkhairi Allah kai mana afuwa ka ba mu lafiya ya Allah ka tsare mu daga mujrimai masu aikata laifi da ta'addanci akan al'umma ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin ka waɗanda suke kake kubutarwa daga azabarka ya Allah a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin ka masu azumi masu tsayuwar dare tsawon wannan wata din ya Allah har ma da bayan wannan wata din ya Allah ya Allah muna roƙonka ka taimake mu a cikin wannan wata ta hanyar azumtawa da kuma tsayuwar dare ya Allah ka nisanta mu daga dukkan wani abun da zai rage mana lada ya Allah ka azurta mu da azur wato da ambatanka ya Allah a cikin wannan wata da dawwamuwa ya Allah da ka ya mai shiryarwa bangiji ka shiryar da mu ya Allah muna roƙonka ka tsare mana kasar mu Allah muna roƙonka ka tsare mana kasar mu daga abokan gaba a kowane lokaci da kuma kowane irin lokaci ya Allah ka juyar da su a bisa digadigan su ya Allah kada ka ba su taimako ya Allah kada ka ba su agaji akan mutane ya Allah ka juyar kaskantar da su ka kaskantar da su ya Allah ya Allah muna miƙa maka wannan garin namu da jihar mu da ƙasar mu ya Allah gare ka ya Allah ba za mu iya ba kai ne mai iyawa ya Allah muna miƙa ta gare ka ka ba ta aminci ka tsare ta ya Allah ka ba ta amincinta ya Allah muna roƙonka ka tsare mana wannan ƙasa samanta da ƙasanta daranta da rananta ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah daga dukkan wani azzalumi ka ne nesanta mu ya Allah wanda yake nufin munanawa a kanmu ko wanda yake nufin ta'addanci a kanmu ko wanda yake nufin kisan mu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ba mu tsaronka ya Allah ka taimake mu akan irin waɗannan mutane ka daga matsayin mu ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka sha'anin mu ya Allah ya Allah muna miƙa wato wannan ƙasa gare ka tare da iyalan cikin wannan ƙasa da matasan waɗannan ƙasa da jariran waɗannan ƙasa da mazajen wannan ƙasa da matan wannan ƙasa da dukiyar wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka idan mun baka ajiya ba za ta tozarta ba Allah mun danka maka ya Allah ka tsare mana ya Allah ba za mu iya ba ya Allah ka kiyaye amincin mu a wannan gari Allah ka kiyaye amincin mu a wannan jiha Allah ka kiyaye amincin mu a wannan ƙasa ubangiji muna roƙonka ya Allah ka hada mu da mazaje salihai ya Allah ka ka ruskar da mu da Allah sallallahu alaihi wa ya Allah ka tsare mu daga dukkan sharrin masharranta ya Allah dukkan sharrin masharranta da ta'addancin masu ta'addanci da mummunan aikin da masu aikatawa suke aikatawa ya Allah muna roƙonka ka haɗa kalmar ɗan arewacin Najeriya ubangiji ka haɗa kansu ya Allah su haɗa kai domin tun kuɗe ma kansu wannan zalunci ya Allah ka wato ka haɗa kalmar su a guri ɗaya ka haɗa safunsu ya zamanto ɗaya su fuskanci gaskiya su da ture abin abin da yake barna ya Allah ka taimaka ya Allah ka taimaka ya Allah ka taimake mu ka babu buwaya da daukaka waɗanda suke son toshe mu da zalimtar mu da hawa kanmu ubangiji ka rusa su ya Allah ka amintar da mu cikin kasar mu ya Allah wato ka jagorance mu ya Allah wajen gudanar da irin waɗannan abubuwa ya Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu ya Allah ka sa tausayi a kasar mu ya Allah ka sa tausayi a bangaren mu ya Allah ka sa tausayi a bangaren mu ya Allah an fasaka mu a gaba ya Allah muna roƙonka ka ya Allah kai ne Allah kai ne mabuwayi kai ne azizu kai ne mabuwayi kai ne gagarau Allah ka sanya mana taimako akan azzaluman da suke zaluntar mu ya Allah ubangiji ka sa mana taimako akan azzaluman da suke zaluntar mu ya Allah ya Allah ka gaggauta mana mafita ya Allah ka gaggauta mana mafita cikin wannan al'amari ya Allah ka gaggauta mana mafita ya Allah ka hutar da mu daga waɗannan azzalumai ya Allah ka hutar da mu daga waɗannan azzalumai ya Allah ka hutar da mu daga waɗannan azzalumai ya Allah Allah duk wanda yake nufin mu da mummunan abu yake nufin gidajen mu da mummunan abu da garuruwan mu ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka shagaltar da shi kansa kamar yadda makircin sa a kansa kamar yadda tsare-tsaren su zaman ko halaka a kansa ya Allah ubangiji kai mai amsawa ne mun roƙe ka da sunayen ka ya Allah da sifofin ka madaukaka ya Allah ka amsa mana wannan addu'a ya Allah muna roƙon ka ka amsa wannan addu'a ya Allah ka taimake mu Allah ka cece mu ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a bisa wannan jiha ta gwamnati ake tsance kuma Najeriya gaba daya ya ubangijin talikai Allah muna roƙonka ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsayar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aqumu ila salatikum wa sawu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum